واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة بلالة وكل بلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin suratul dukhan a jiya mun kwana ƙarshen aya ta talatin da uku bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da halakar da fir'auna da kuma jama'ar fir'auna Allah ya ce sama ba ta yi kuka game da mutuwar fir'auna da jama'arsa ba ƙasa ba ta yi kuka game da mutuwar fir'auna da jama'arsa ba Allah ya ce sun bar duk abin da muka ni'imtar da su shi na ni'imomi a rayuwar duniya Allah ya ce wannan akwai abin ɗaukan wa'azi a cikinsa ga waɗanda suka yi imani da Allah haka ne ko ba haka a ne to Allah ya samu dace Allah ya datar da mu daidai yau za mu tashi a farkon baya ta talatin da hudu to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين الله مدوكتين سركي يتي إن هؤلاء ليقولون Allah ya lalle waɗannan ma'ana larabawa ma'ana ƙurishawa kafirai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kira su zuwa ga Allah suka ƙi Allah ya ce inna haula ila yaqulun waɗannan cewa suke yi in hiya illa mautatun al'ula suka ce ai wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa ba wani abu bane illa mautatun al'ula mutuwar mu ce ta farko wa ma nahnu bi munsharin mu kuma ba waɗanda za a tada su bane abinda yake kiran mu akai mu zo mu yi imani da shi cewa gobe kiyama za a mana takayya da shi suka ce ba gaskiya bane inna haula ilai yaqulun Allah yace waɗannan larabawa kafirai waɗanda suka juya baya ma addinin Allah cewa suke yi in hiya illa mautatunal ula ba komai ce zai biyo baya face kawai mutuwa ta farko wa ma nahnu bi mushari kuma mu ba za a tada mu ba ma'ana idan mun mutu mun mutu kenan bayan mutuwa kuma ba komai ba abin da zai biyo ba suka ce ƙarya ne duk wani cewa idan an mutu za a tashi suka ce ba su yadda da shi ba Allah ya ce haka suke cewa in hiya illa mautatun al'ula suka ce mutuwar nan ta farko wadda in mun mutu mun mutu kenan suka ce iya labarin ɗan adam zuwa mutuwa idan ya mutu al'amarinsa ya ƙare. amma cewa akwai azaban kabari suka ce ƙarya ne akwai tashi suka ce ƙarya ne akwai wuta ko aljanna suka ce ƙarya ne wa ma hana bi munshari mu ba waɗanda ake tayar da mu ba fa'atu bi abaina in kuntum sadiqin suka ce wa annabi da sabai ku zo mana da ubanninmu da suka murmutu in abin da kuke faɗi gaskiya ne idan tashi gaskiya ne cewa idan an mutu za a tashi fa'atu bi abaina to ku zo mana da iyayenmu da kakanninmu in kuntum sadiqin in abin da kuke kai gaskiya ne sai mu tabbatar da cewa idan an mutu za a tashi to a duniya ne Allah ya ce idan an mutu za a sake dawo da mutane cikin gidajensu haka dukkan al'ummomin nan suka yi ta gardama annabawansu da manzanninsu wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa suka ce ma hiya illa hayatuna dunya babu komai kawai sai rayuwar duniya namutu wa nahya mu mutu a haifi waɗansu su rayu wa ma yuhlikuna illa suka ce ba abinda ke halakar da mu kawai sai dai shekaru idan shekaru suka cimma mutum ya mutu a haifi waɗansu su ma shekaru in ya cin musu su mutu a haifi waɗansu wa ma yi na illar da suka ce zamani kawai shi ke halakar da mu amma maganin idan an mutu za a tashi za a yi hisabi akwai wuta akwai aljanna suka ce su ba su yadda da wannan ba ƙalu suka ce ma hiyar illa hayatu na duniya ba komai banda wannan tsurar rayuwar duniya na mutu wa haya muna mutuwa muna rayuwa mu rayu a cikinta mu zo mu mutu a cikinta wa ma yuhlikuna illa da suka ce ba abin da ke halakar da mu kawai sai zamani kowa ya yayi yayinsa yi zamanin sai wuce kuma idan aka ce rayuwar duniya akan wannan tunanin sun Allah ya tsara ta in akan abin da suke faɗa haka rayuwa take to shi Allah yana da manufa akan halittar mutane ka wani abu kawai ba manufa kawai ya rayu ya ci ya sha ya mutu in ya mutu labari ya wuce babu tashi babu komai ba hisabi ba komai wannan mai manufa zai wannan tsari Allah ya ce a'a ba mu halicci mutane don haka ba mun halicce su ne don bauta kuma bayan sun yi abin da suka yi a rayuwar duniya akwai sakamako da zai biyo baya akwai abin da zai biyo baya ba zamani ne kawai ke karar da ku ba akwai wata rayuwa ta gaskiya bayan wannan rayuwa da aka yi a duniya a suratul mu'minin har cewa suke a ya'idukum أنكم إذا متم وكنتم ترابا وكنتم ترابا وعظاما أنكم هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين أيئدكم سوى سكي ويحر برزنا يكي annakum idza bittum wa kuntum turaban cewa wai idan kun mutu kun zama turbaya a cikin ƙasa wa izaman kun zama kasusuwa duk kun riddige annakum mukrajun cewa wai za a tayar da ku a fidda ku daga kabari suka ce har barazanan wannan ake muku wannan yasa wai ka bi Allah A aya'idukum barazana ake muku ce muku yake yi annakum idza mittum wa kuntum turaban wa izaman idan kun mutu kun zama turbaya naman ku ya lalace ya zama kasa wa izaman kun zama kasusuwa ya saura a cikin kabari annakum mukrajun cewa wai da a fidda ku hayhata hayhata limatu adun suka ce wallahi ƙarya ne ba zai taba faruwa ba wannan abin da ake muku barazana da shi in hiya illa hayatuna dunya ba wani abu face rayuwar mu ta duniya na mutu wa nahaya mu rayu mu mutu wa ma na'anu bi mabusin mu dinnan ba wani tayar da mu za a yi ba ƙarya eh. Allah alqur'ani yace Allahu la ilaha illa huwa لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله يتي الله لا إله إلا هو الله شيني أبين بوتا باب وني أبين بوتا دي قسكياتي الله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله يتي والله الله زي حقاك أفيل القيامة باب كوكنتو تشكين ونن مكان Allah ya ce za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama Allah ya ce wallahi ba kokonto akan maganar tashin la yajma annakum wallahi Allah zai haɗa ku ila yawmil qiyamati zuwa ga farfajiyar alkiyama la raiba fihi Allah yace wannan maganar ba ko kwanto a cikin ta sai kuma yace wa man asdaqu min Allah hadithan shin wa yafi Allah gaskiyar magana akwai Allah yace wallahi da ai tashin alkiyama malan duddaran dadewa da ai tashin alkiyama duddaran dadewa da ai tashin alkiyama wallahi da ai tashin alkiyama zamu wayi gari dukan mu arfa farfajiyar alkiyama amma kowa sakamako da abin da ya aikata Allah ya ce inna haula ila yaqulun waɗannan kafirai Allah ya ce cewa suke yi in hiya illa hayatuna dunya babu wani abu face rayuwar mu ta duniya illa mautatuna alula sai mutuwar mu ta farko kawai idan mutun ya rayu ya mutu suka ce an gama wa ma nahanu bimunsharin suka ce mu ba waɗanda za ta da su bane fa'atu bi abaina in kuntum sadiqin kuma sukan ce ku zo mana da ubanninmu da kakanninmu waɗanda suka mutu idan abin da kuke faɗa gaskiya ne Allah sai ya ce ahum khairun am qaumu tubba'in wai to waɗannan su ne mafi alkhairi ko mutanen tubba'i walladina min qablihim da waɗanda suka zo kafin su a halaknahum Allah ce ai duk mun halakar da su shi wanda yake kafiri babu abin da ake yi a gamsar da shi akwai ba abin da za a mishi a gamsa da shi ai shakawa ce rashin rabo ne ba abin da za a mishi a gamsa da shi idan kuma za a zo muku da ubanninku da kakanninku allan a ƙor'ani ya ce a makan da a dawo muku da su idan da a dawo muku da ubanninku da kakanninku a duniya za a dawo muku da shi ina a ƙor'anin allah ya ce ranar alkiyama ne za a ta da su to me son gaskiya zai ce a dawo mishi da iyayensa a duniya Allah ya ce a ahum khairun am qaumu tubba'in shin su ne mafi alkhairi ko dai mutanen tubba wallazina min qablihim da waɗanda suka zo kafinsu a halakanakun? Allah ya ce su ma da sun kareta mun halakar da su su ma dan ba su yi imani ba Allah ya ce za mu basu ne Allah ya ce ba su fi mutanen tubba ba idan tsageranci ne idan rashin arziki ne ba su fi mutanen tubba ba wallazina min qablihim waɗanda suka zo kafin su sun fi mutanen fir'auna rashin arziki ne Allah ya ce a halakana mun halakar da su Allah ya ce su ne mafi alkai sun fi waɗancan ne waɗancan da za su ƙaryata mu halakar da su su su ƙaryata mu basu Allah ya ce a'a innahum kanu qauman mujrimin Allah ya ce sun kasance mutane ne mujrimai mujrimai Yan uwa mun fahimta ko tubba wani sarki ne da aka yi daga cikin sarakunan yamen shi tubba suna ne na sarauta ba suna ne na gudan shi mutum ba kamar fir'auna suna ne na sarautan misira duk wadda ke mulkan misira to sunansa fir'auna duk wadda aka ce mishi najashi wadda yake mulkan habashi kenan mun gane ko duk wanda yake mulkan mai duguri sai a ce mai shehu in mutum na mulkan adamawa sai a ce mishi lamido to suna ce ta sarauta mun fahimta ko to wannan tubba da Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin sa a cikin alkur'ani shi kuma sarki ne da ya imani da Allah shi ya yi imani da Allah shi ne al'adar ƙasarsa ta saba da al'adar sauran ƙasashe da Allah ya aiko musu annabawa da manzanni domin shi ya yi imani a matsayinsa na shugaban ƙasa ya ce a yi imani ƙasan suka yi tawaye suka ce ba su imani sun ga ai an sha bamban ko shi ɗin shi ya yi imani ya miƙa wuya ma Allah ya kira ƙasan ya ce ku zo mu yi imani duka talakawa suka yi zanga suka ce ba da a yi imani ne Allah ba shi yasa Allah ya ce ahum khairun am qaumu tubba'in ko mutanen tubba Allah ya halakanahum mun halakar da su tubba sanadiyar musuluntarsa lokacin yana mulkan ƙasar Yemen to sai ya fita rangabi domin ya kewaya ya ga inda ya kamata ya ƙara buɗa masarautarsa to tafiya ta yi tafiya da fadawarsa da fadawansa har ya iso madina madina so da ya zo madina ya kalli yanayin ƙasar ya kalli yanayin mutanen sai ya ga alamar akwai waɗansu da suke riko da addini a cikin ƙasar a cikin garin madina sai ya tura fadawansa sai ya ce a je a nemo mishi waɗansu malamai masu addini a cikin garin madina a kawo mishi su yana so ya yi wani tattaunawa da su to akwai waɗansu daga cikin malamin yahudawa a lokacin suna rayuwa a cikin garin madina sai aka je aka zo da su sai ya ce musu ni ne tubba tubba ulyamani ya ce ina so in zo in yaƙi madina ne in shigo da ita ƙarƙashin daular suka ce mishi ranka ya daɗe karka yi haka suka ce mishi wannan gari na madina mun karanta a cikin attaura cewa Allah zai aiko wani annabi na ƙarshen zamani wannan annabin headquarters na farko a duniya garin madina ne nan inda muke kuma tun da Allah ya yi alkawarin zai ba shi madina a matsayin headkwata na addininsa kaga fa Allah ba zai barka ka yaƙi garin ba kun ji gaskiya da gaskiya? malam haka malanta take in malantar kiyama ake nema da ita ji a yi mun karanta ilimi ai amana ne kamar makanikanci ne amana ne idan an kawo ma gyara malam ka gaya wa mai mota gaskiyar abin da ya samu a motar idan zai iya gyarawa ya gyara idan ba zai iya gyarawa ba ya ɗauki motar saran da ya samu hali ya zo ya gyara kar don kaga bai sani ba ka lallaba mishi ita ta je ta tsaya mishi a cikin jeji kafinta amana ne idan mutum ya baka rufin gidansa ko aikin gidansa ka gaya mishi gaskiyar estimate abin da zai rufe mishi kar ka gaya mishi wani bangare sai ya shiga aikin ya fara tukunna ya ga abin ba zai yiwu ba ya dawo yana cin bashi yana shiga rigima amana ce idan dubu ɗari biyar ne zai ka mishi dubu ɗari biyar in bayi da shi Allah ya kawo lokacin da zai samu idan mutum ba shi da lafiya kai likita ne ka gaya mishi gaskiyar kuɗin magungunan da zai siya kar don kana ganin bayi da hali ka ɗora shi akan waɗansu magunguna da ba za su wadatar da shi haka ilimin addini amana ne idan an tambaye ka ka faɗi tsurar gaskiya ba wani fara-fara idan wanda ya jin ya ga dama ya ɗauka ya ɗauka in bai ga dama ba sai ka lallaba shi su sun karanta a cikin littafi Allah ya yi alkawarin madina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai bar wani ya murkushe madina suka ce mishi yalla koi ba za ta murkusu ba sun gaya mai gaskiya ko ba su gaya mishi ba sun gaya mishi gaskiya sai ya ce musu to zan sa ku ku zama mini advisors akan addini ku dinga bani shawara kan duk abin da ya shafi addini ina shi kenan masu ɓoye gaskiya ma ina abin da suke nema a basu kenan to shi kenan ya faɗi gaskiyan kuma an bashi nurun al'anu, nur nurun ala to sai suka shiga tawagar najashi duk inda aka tafi idan yana neman wani fatawa sai ya kira su sai su tsage mishi gaskiya sai su gayar mishi to sai suka isa makka da ya kalli makka da kyau sai ya ce amma ya kamata in yaƙi garin nan in shiga da ita karkashin daula na sai ya kira su ya ce malamai ku zo ku ban fatawa ina so in yaƙi garin nan suka ce wai wai wai ai wannan ɗakin da kake ganin ɗakin Allah ne annabi ibrahim ya gina wannan ɗakin kuma annabin da muka baka labarin a nan garin za a haife shi makka ba za ta yaƙu ba sun gaya mishi gaske ko ba su gaya mishi wallahi mana sanadiyar alakan tubba da waɗannan mutane sanadiyar musuluntan su to amma malami yana ra an mai mulki sai ga ya koma bambadanci wai kaji malami wai har yana waka wai wai waka shugabansa wakan siyasa to lalacewa ba ta kai lalacewa abinda mawaka suke faɗa na ƙarya na ƙarya wai malami shi ma wai ya shiga media wai yana waka wai kuma hakan yana neman abinci ne hakan yana neman abinci wannan abinci ai an yi bakin abinci an yi bakin abincin da sai mutuncinka ya taɓa tukunna ka nemi abinci an yi bakin abinci me ya malami da wakan siyasa ka faɗa mana ka ce ya yi alkhairi in kana so ka faɗi alkhairinsa Allah ya sauke to tubba ƙarshe sai musulunta malam haka annabi ya faɗa hadisi ne ingantacce yace idza arada Allahu bil amiri khairan idan Allah na nufin shugaba da alkhairi ja'ala lahu wazira sidikin Allah sai ya sa mishi advisor mai gaskiya da amana idan Allah yana nufin shugaba da alkhairi za ta ɗore za a samu alkhairi za ta yi albarka ja'ala lahu wazira sidikin Allah sai ya sanya mishi advisor mai gaskiya da amana in nasiya zakarahu idan ya manta sai ya tunasar da shi ya ce mishi yalla koi lokacin da muka je kamfen gari kaza mun musu alkawari da mu gina musu makaranta rayuwa ba ta da amana yalla koi innal ahda kana mas'ula Allah zai tsaye da mu ya tambaye mu ranar alkiyama yalla koi mu yi kokari mu cika wannan alkawari in nasiya zakarahu idan shugaba ya manta wani alkawari da ya yi wa jama'a wannan advisor sai ya tuna mishi ya ce mishi Allah koyi lokacin da muka je kamfen waje kaza mun musu alkawari da mu yi musu kwalbati da mu yi musu gada Allah zai tsaye da mu ya tambaye mu akan wannan alkawari da muka yi rayuwa ba ta da amana yan laɓoyi in ce babu kuɗi ta yan laɓoyi in gwamnati ba ta da kuɗi kai baka da kuɗi ne kai ba za ka ɗauki kuɗinka kamar al'ummar ka aiki ba in nasiya zakarahu yan laɓoyi mun yi alkawari wa mutanen kaza za mu yi kwalta daga waje kaza zuwa waje kaza rayuwa ba ta da amana in tainuwan mu bai kare ba rayuwar mu za ta iya karewa in mun je gaban Allah Allah zai tambaye mu wannan amanar to advisor mai gaskiya da amana ce abincinsa bai hana ya gaya wa mai gidansa gaskiya da gaskiya wa in nasiya zakarahu wa in zakara a'anahu annabi yace in kuma shugaban ya tuna yace musu wani eh, mun yi alƙawarin fa daga waje kaza zuwa waje kaza za mu yi musu titi a'anahu advisor sai ya taimake shi yace yalla boy ka sa hannu wajen fara wannan aiki kar mu mutu mu je gaban Allah ba a yi wannan aikin ba malamin da zai zo bashi fita ya mishi alƙawarin ma babu komi kawai babu komi in ka je kai aikin haji zaka dawo kamar ran uwarka ta aike ka kuka gamu da waɗannan malamai a jikin shugabannin ku ba kun shiga uku to me abincin ka sai kai rashin gaskiya a ciki sai kai rashin gaskiya a ciki sai an haɗa kai da kai an cuci al'ummarka annabi ya ce wa idza arada Allah bil amiri ghayra zalika idan kuma Allah na nufin shugaba da sunkuyan alkai ba za ta yi albarka ba za a gama lafiya ba ja'ala lahu wazira su'in sai a sa mishi mugun adibaisa in nasiya lam yadhkirhu idan ya manta ba zai tuna mishi gaba da gaba zai yi alkawari da wani ya ce mishi ku tuna mini wani wataƙil ba shi da lafiya ne za a taimake shi wataƙil yana neman a mishi hanya ne zai tafi karatu wataƙil yana neman aiki ne ya samu yalla ko ya yi magana da shi sai ya ce mishi to ku tuna mini to daga ran da suka rabu da wannan mara lafiyan in yana so ya ga shugaban ma advisors in toshewa suke yi kar ya ganshi a taimake shi akwai su ko babu kuma mutanen mu ne ba su da wayewa na addini kullum annabi idan yana maganar shugaba alaihi salatu wasalam ku daina kallon gudan shugaba ku dinga duban su waye a jikinsa yanzu ba gashi annabi yake cewa in Allah na nufin shugaba da alkhairi sai ya bashi advisors mutanen kirki ba to ku dinga kallon su waye a jikinsa in kun ga matsiyata ku rabu da shi shi shugaban zai dinga bi anguwa anguwa ne ba dai wakilai duk zai nada ba to idan wakilan ba mutanen kirki bane akwai yadda za a yi gwamnati ta yi alkhairi ne ba za ta yi ba suka ce matubba makka ba za ta yaku ba makka ba za ta yaku ba tubba sai ce to mu jama'a kafin tubba ya koma gida ya musulunta ya rike addini a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu tubba'an fa innahu qad aslama annabi yace kar wani ya zagi tubba don tubba ya musulunta la ta subbu annabi ya ce kar ku zagi tuba fa innahu kad aslam ya musulunta tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi labarin annabin karshen zamani ya gaskata yi imani waɗansu malaman tarihi suka ce tubba shi ya fara riga wa Ka'aba Allah malam kaga wannan alkhairi tubba ya samu saboda ya samu malamin arziki ne a tattare da shi to haka ne Allah ya samu wanye lafiya Allah ya samu wanye lafiya Allah ya samu wanye lafiya Allah ya ce ahum khairun shin mutanen makka su ne mafi alkhairi an qaumu tubba in ko dai mutanen tubba wallazina min qablihim da waɗanda suka zo kafin su ma'ana su mutanen makkan sun fi mutanen tubba ne da Allah ya halakar da su sun fi sufir auna da hamana da sauran al'ummomin da suka zo kafin su ne Allah ce su ma abin da ya shafi waɗancan za mu yi musu hukunci da ya dace da su a halakanahum Allah ya ce ai waɗancan din mun halakar da su innahum kanu mujrimin Allah ya ce saboda sun kasance mujrimai sun kafirce mu Allah sun juya baya ma dokokin Allah sai Allah ya ce وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله يتي وما خلقنا السماوات والأرض بمهلتي سميدك السي وما بينهما da abin da ke tsakanin samai da kasai la'ibin Allah ce don wasu ba wasa yasa muka halice su ba muna da manufa in ji Allah jama'a mun fahimta Allah bai halicci kowa haka sakaka ba wai ka je kai abin da ga dama Allah ya ce a'a akwai manufa ta gaskiya da ta sa muka halicci halittu akwai manufa ta gaskiya da ta sa muka halicci halittu kai idan ka duba tsarin da Allah ya saukar wa bayi ka san Allah na da manufa wajen halittan bayansu ka kalli rayuwar mu bambancinta da sauran rayuwar dabbobi duk yadda ka ji ana gwada doki a a dokin wane za ka samu in ma dawa ake bashi yake ci dawar da dusarta da kaikayinta yake ci shi ɗan adam sai an sussuke ko ba za a su ba sai an sussuke kafin ya ci ya fi shi daraja ko bai fi shi ka dubi yadda Allah ya hore wa ɗan adam yadda zai gudanar da rayuwa za ka taka da kafa ga ababen hawa da Allah ya halitta manufar hawan manufar halittar su su kuma kai don ka hau amma ka ta ko ba maka ba to duk wannan abun a ce kai din babu manufar halittar ka wal khayla wal bikala wal hamira litarkabuha wa zina wal zina Allah ya ce mun halitta muku dawakai mun halitta muku alfadarai mun halitta muku jakuna Allah ya ce don ku hau manufar halittarsu ku hau ku yi yawo ku ɗana kai kuma da aka ma don hau kai kuma a ce ba manufar da sa aka yi ka a yi hasabul insanu an yi turaka su da Allah ce ɗan adam zai ce za mu bar shi kara zube in ka fita da safe abin da ya maka shi zaka yi inda kake so ka je shi zaka je kai baka tunanin shi wanda ya halicce ka akwai manufar da ta sa ya halicce ka ayi hasabul insanu an yutraka suda Allah ce dan adam ji yake zamu bar shi kara zube ayyinka akai yinka akai ko danka daga kai shi makaranta kai baka da manufan kai shi makarantan babu idan ka gama ta tana tuka tuwo akwai manufan yin tuwon ko babu to kai ne komai da kai akwai manufan yi shi kuma Allah yi ka ka so yi ta yin abin da ka gada ma shi shi bai da manufa a wajen halittar ka yana da shi to ya yi ka ne don ka bauta mishi manufar yin ka don ka bauta mishi duk abin da ka ga Allah ya saka a duniya abinci ruwa sutura duk abin da ka ga Allah ya halitta wa ɗan adam a duniya wallahi dalilin halittar wannan abun don ka yi amfani da shi ka bauta mishi saboda ka in ba da ka bauta ma Allah ba ba ka da dalilin amfani da ruwansa ya yi ruwa ne don ka sha ka bauta mishi ya fidda abinci ne don ka ci abinci ka yi mishi ibada in ba za ka yi ibada ba wallahi ba ka da dalilin ci mishi abincinsa idan kuma ka ci wallahi sai ta ɓaci maka ranar kiyama duk abin da ka yi amfani da shi na ni'ima in dai ba ka bauta ma Allah ba wallahi wannan abu sai ya zama maka fitina bayan ka mutu sai ya zama maka fitina bayan ka mutu duk abin da Allah ya saka a bayan kasa Allah ya saka wannan abin ne domin bayi su inga samu ingantuwar rayuwarsu su bauta mishi a cikin natsuwa da kwanciyar hankali matukar ba za ka bauta ma Allah ba to baka da dalilin taba mishi kayan Allah ya ce wa ma kalakana samawati wal ardu ma bainahuma la'ibin ba mu halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin sammai da kasai Allah ya ce don wasa ba ma kuma illa bil haqqi Allah ya ce ba mu halicce su ba Allah ya ce sai don gaskiya akwai manufa ta gaskiya Allah ya ce da ta sa muka halicci sammai muka halicci kasai muka halicci abin da ke tsakanin sammai da kasai shine tauhidi kadaita ta Allah da bauta ma kuma. Allah ce ba mu halicci sammai da kasai ba illa bil haqqi sai da gaskiya wannan gaskiyan shine kadai ta Allah da bauta walakin aktharuhum la ya'lamun Allah ce amma mafi yawan mutane ba su san haka ba rayuwa malam a zo a ci a sha a wala wannan rayuwar arna ce wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والذين كفروا الله يتي ود سنك كافر شيما الله يتمتعون سنا هولي واني كوي الدنيا ويأكلون أتي أشاء كما تأكل الأنعام كما يد دبو بي سكي تي سكي شا تنكي أتنا دا منفا أتنا دا منفا الله يتي والنار مثوى لهم wuta ita ce makomarsu wuta ita ce makomarsu Allah ya samu dace a wani gu Allah ya ce wa ma kalakana sama wal arda wa ma bainahuma batila wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika zannu alladhina kafaru alladhina kafaru fawailun lil ladina kafaru min Allah ya ce wa ma kalakana sama'a wal arda wa ma bai kuma batila Allah ya ce ba mu halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa don shiriri ta ba inja shiriri ta ba shi bane abin da bai da manufa Allah ya ce to ba don haka muka yi ba sai Allah ya ce zalika zannul ladina kafaru cewa an yi su babu wata manufa Allah ya ce wannan shine zaton kafirai su wai sama ta afa babu wata manufa wai kasa an da kasa wai a kalli kasa a a kalli itatuwa a a kalli halittarka a wannan duk babu kawai ka yi tanadin yaya za a yi ka samu kiwon lafiya mai kyau ka samu abinci mai kyau ka samu ruwa mai kyau ka samu wutar lantarki mai kyau ma wannan ake bauta suke bauta duniya bautar su ma wannan bautar su ma wannan ne shine ya tamatta'una wa ya'kulu ya za a yi a inganta rayuwa ya za a yi rayuwa ta inganta ma wannan kafirai suke da wuta duk kuma wanda ya rabe su a ƙidar da za su ɗora shi akan ta kenan inganta rayuwa e kawai iya abin da ya sani kenan idan yi zo can good morning kawai wuce shi wai baya ma salamu alaikum mutane good morning kawai ya kama ya zama dan duniya na ƙarshe. Eh, ya kama zama dan duniya na ƙarshe wai ai kowa kawai hidimansu? kowa kawai hidimansu saboda kamar kurci da makwabci ne shekaran su goma wannan bai san wannan waye ba to wannan abin kirki ne wai har ana kirga shi daga cikin falalansu wai za ka zauna babu ruwan kowa da kowa Eh, yana hidimansa kana hidimanka to abin arziki ne haka Allah ya ce to mun halicci sama mun halicci ƙasa mun halicci abin da ke tsakanin sama da ƙasa Allah ce saboda wata manufa ta gaskiya in ji wannan manufan shine a girmama Allah a san haƙƙin Allah a kuma kaɗai ta Allah da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya في الله يجي إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم الله يجي إن يوم الفصل miqatuhum ajma'in Allah ya ce lallai ranar rarrabewa ranar rarrabewa ita ce ranar alkiya yawmul fasl ran da za a yi mutane aji aji aji aji akwai ashabul yamin ashabul maimana akwai ashabul mash'ama akwai wasabiquna sabiqun amin eh هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين الله يتيون يران الرر بيوا فكان انكريا بقسكيا فكان امي قسكيا دم برنج الله يتي إن يوم الفصل للي ران الرر بيوا أجمعين شيني لوكتي دنينكي وباي باكي دين جاء يوشي ذا الله يتي يوم الفصل wa'adi da na sanya mahalittu baki ɗayansu Allah ya ce shi ne ranar da za a rarrabe tsakanin ƙaryar gaskiya yauma la guni maulan an maulan shai'a ranar da majibanci masoyi ba yi iya kullawa ko ya kuncewa masoyinsu komai ita yau mana guni maulan an maulan shai'a masoyi majibanci bayi iya wadatar da masoyinsa ko majibancinsa da komai wala hum yunsarun kuma ba za a taimake su ba a wannan rana malam ga uba ga da ba wadda zai iya taimakon dan uwansa malam ka san ai ta baci ga uwa ga da ba mai taimaka ma wani malam uwa uwa uwa a qur'ani Allah ce ɗanta zai gudu mata za ta gudu ma ɗanta kai ka san malam duk abin da ya sa mahaifiyarka ta gudu ta barka ka san ba karamin abu ba uwa duk yadda ta ritsa ba za ta gudu ta bar ɗanta Allah ce a ranar kiyama za ta gudu ta barka يوم يفر المرء من وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ a ke yi. Allah من أكيه ranar da دم uwa mutum ke gudun dan uwansa wane da kani ciki daya suke Allah ya ce wannan zai guje mu wa ummihi wa abihi zai guji uwa zai guji uba wa sahibatihi wa banihi zai guji matarsa zai guji 'ya'yansa kamar wani ne ya ce Allah me ya faru ne ya ce likullin ri'in minhum yau ma'izin sha'anun yugunihi domin kowane ɗaya daga cikinsu akwai abin da ya sha gabansu in ji Allah shi ne ma'anar laye da zi walidun an waladihi wala mauludun wajarin an walidihi shai'a ربك ولده ولا مولود ولا مولود هو كاذب عنه والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ba mu ba kenan Allah ya ce ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangiji Allah ya ce ku ji tsoron Allah yawman Allah ya ce kuma ku ji tsoron haɗuwa da wata ini la yajzi walidun an waladihi mahaifi ba zai iya taimaka ma abin da ya haifa ba wala mauludun huwa jazin an walidihi shi'a shi ma ɗa. ba zai iya taimakon mahaifansa da komai ba Allah sai ya ce inna wa'adallahi haqqun alkawarin Allah gaskiya ne akwai ran da ka haɗu da wannan ran da zaka ga ka ga ƴaƴanka a filin iyam ga ka kasu a filin iyam amin amin amin Allah ya samu yi haɗuwar alkai eh. ga ka ga ƴaƴanka ga mahaifanka ga kakanninka ga jikokinka za ku haɗu da ku haɗu kowa tashi ta fishe shi eh kowa tashi ta shi Allah ya ce inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in lalle ranar alkiyama ranar rarrabewa lokaci ne Allah ya ce da sanya mu bayi baki ɗayansu yau mala yi buni maulan an maula shaya rana ce da masoyi bayi iya amfanar da masoyinsa komai yin yunsarun kuma ba wadda zai taimake su illa man rahim Allah Allah ce kawai a ranan sai wadda Allah ya ji kansu Allah ya samu a ciki illa man rahim Allah Allah ce kawai sai wadda Allah ya ji kansu sai dai jin kai na Allah sai dai jin kai na Allah sai dai jin kai na Allah إنه هو العزيز الرحيم للي الله مبوعين يكون من الجنك إلي زيت كم باين سعرانا ملك يا الله يثبت يتبت رمنا ذا جنك كان سعرانا ملك الله في الله إن شجرة الزرقوم طعام الأمين shajaratu zakum Allah ya ce lallai shajaratu zakum Fa'amun asim Allah ya ce abinci ne ta masu tsananin saba waɗanda suka doge akan saba kalmuhuli yagli fil Allah ya ce kamar narkakkiyar dalma haka yake bararraka a cikin cikin dan wuta idan ya ci wannan itacen Allah sai ya ce ka galil hamin kamar ta farfasa irin na ruwan zafi idan ya bararraka ba kana ganin yadda yake kadawa yake juyawa ba Allah yake haka idan dan wuta yake itan haka yake mishi a cikin cikin shajaratu zakum ita ce ita wannan ita itaciyan a cikin jahannama take tsiro malam duk bala'in jahannama da kake ji ake fadan nan bishiyar takan tsiro a cikin jahannama ta yi ganye ta yi 'ya'ya كاتن اي بشير ما بشير لا فيها بش الله يسأل ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلنا فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون Allah ya ce a zalika khairun nuzulan am shajaratu zakum Allah ya ce mutum ya samu kansa cikin yan aljanna cikin hutu a gidan rahama shine mafi alkhairi gare su am shajaratu zakum Allah ya ce ko kuma a ba mutum itan ya ce aljanna inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin Allah yace mun sanya itaciyar zakum ta zam fitina ma'azzalimai ta zam jarraba ma'azzalimai innaha shajaratun takhruju fi asli aljahim Allah yace wata irin itaciya ce da take fitowa daga asalin wutan jahannam ita a jahannama take tsira dalwa Allah yace ƴaƴanta ka annahu ru'usu shayatin kaman kayin shedanu yake fa innahum la'akiluna minha in wuta za su ci daga wannan itaciyar fa mali'una minha albutun su cika cikin su da wannan ita to shine anan Allah yace inna shajaratal zakum itaciyar zakum ta'amul azim abinci ce ta masu dujewa akan saba ma Allah kalmuhli Allah yace kamar tafashashiyar dalma yagli fil butun haka yake tafarfasa a cikin ciki idan aka ba dan wuta ya ci shi kenan sai ya rude sai mutuwa ta taso mishi kuma ba zai mutu ba Allah ya tsare mu ka gani ilhamin Allah ya ce ka ce tafarfasa ne irin na tafashashen ruwa da ya tafarfasa huzuhu idan an bashi icen ya ci Allah sai ya ce ma mala'iku khusuhu ku kama shi atiluhu ku fiffizge shi ila sawa'il jahim zuwa ga tsakiyar jahim Abdullahi dan Abbas ya ce idan Allah ya ce khuzuhu atiluhu ku kama shi ku fiffizge shi al'atlu shine a ajaye a ba wai a kora ka a tafi da kai a fiffizge kawai in a kwance kake a jaka in da gaba ɗaya ne a jaka in taka ka ne a jaka khuzuhu fa'tiluhu idan Allah ya ma mala'iku zabaniyawa wannan umarnin Abdullahi dan Abu zai ce wallahi mala'iku dubu saba'in za su kawo mutum cakka idan kai baka bin Allah za ka ga waɗanda suke bin Allah a kanka haka ne in kai ba za ka bi Allah ba da ka ga wadda za su yi wa Allah da'a a kanka fatiluhu ila sawa'il jahim ku fiffirce shi zuwa ga tsakiyar wutan jahim sun masu fawqa ra'sihi min azabil hamim sannan ku kuza mishi a tsakiyar kansa daga tafashashen ruwa bayan an fiske shi an bashi itan zakum ya ci Allah sai ya ce kuma ku jefa shi a tsakiyar wutan jahim sannan kuma bayan kun jefa shi sun masubbu faukar ra'asi ku kwaza mishi a kan kansa min azabil hamim daga tafashashen ruwan gashi a wuta gashi ya ci zakkum gashi ana kuzo mishi tafashashen ruwa a kansa wannan ruwa idan an fara mishi Allah ya tsare mu a suratul hajj yace yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud Allah ya ce idan an kuza mishi wannan tafashashen ruwan a kansa yusharu bihi sai a narkar da wannan ruwan da aka kuza mishi ma fi butunihim abin da ke cikin cikinsu duk hanta da hanji da komai sai ta rididdige kamar an burge ta Waljulut sai fatunsu sai ya narke sai ya zagonye kullama nabilar juluduhum بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب Allah ya ce idan wannan fatan ta zabanye Allah ya sai mu tsirar da sabuwar fata kuma ta sake lullube jikin ita ma a sake gana mata azaba malam kaga wannan abun da muke faɗa wallahi ko gobe ko jibi zai iya faruwa da domin azaba ko ni'ima yakan faro ne wa mutum daga kwanciyar kabari wallahi ma gobe ko jibi ko yau zai iya riskan musu ko daɗi ko rashin daɗi man mata amat kiyamatu wadda ya mutu alkiyamansa ai ta tsaya mishi in azaban da za a yi azaban duniya ne in azaban da za a yi a azaban duniya ne idan ni'ima ce ni'iman duniya ne mafarin azabar lahira daga kabari mafarin ni'imar lahira daga kabari duka wannan Allah na karanta mana ne domin mu kyautata domin kowa ya ma kansa kiyamun lai domin kowa ya ma kansa kiyamun lai Allah ya ce sun masubbu fauka ra'asihi min azabin hamim sannan ku kuza mishi akan kansa daga azaba na tafashashen ruwa zuk Allah sai ce ɗanɗani ka ji in naka innaka antal azizul karim ai kai din nan ka kasance mabuwayi mai karamci ai ku ne su yalla koi ka ɗanɗana ka ji duk wadda aka mishi wannan azabar mana mala'iku sai su ce mishi innaka antal azizul karim ai ku ne su yalla koi masu daraja da karamci ba iskili ba ne, iskili su ma aka su kai a duniya haka mutanen annabi shu'aibu suke ce mishi innaka la antal halimur rashid ai kai mai hakuri ne kai shiryayye ne ba ba'a bane to in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru a dan wuta kan malam yana cikin wannan kuma ana ce mishi innaka antal azizul karim ai ka san kishiyoyin su ne e innaka antal zalilul haqir Allah yace inna hadha ma kuntum bihi tamtarun sai a ce musu wannan shine abinda kuka kasance kuna kokonton su e eh, kun yi kokonton su a duniya kun yi kokontan zai faru da ku ko ba zai faru da ku ba an ce ku mika wuya kun ji ku mika wuya inna hadha ma kuntum bihi tamtarun Allah ce wannan shine abinda kuka yi ta kokonto aka yi ta cece ku ce da shi da ku akan shi Allah ya tsare mu daga azabar lafiya Allah ya tsare mu daga azabar lafiya mu jama'a sai mu kwana sai gobe idan mun zo sai mu zo mu dora daga inda muka tsaya Allah ya taimake mu Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu gama lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin Okay. Tá?